نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانر لتنين watan jumadal akhira yana da kwana 23,444 hijiriya kuma yau ita ce ranar 16 ga watan ɗaya shekara ta 2023 meladiya a wannan masallaci na mazab da ke unguwar ƙofar ruwa a layin da ke kallon rukunin kasuwanni na ɗan tata daura da barikin sojoji na bokabu kan hanyar kurna rijiyar lemo a cikin birnin kanan najeriya wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin darasin da muke yi na kitabul iltisam bil kitabi was sunna a cikin sahihul bukhari wanda alhamdulillah Allah cikin ikonsa ya kawo mu ci gaba da wannan darasi inda za mu tashi hadisi na 7292 a cikin babu bi na uku babu ma kurahu, min kasratis su'al babu da yake bayani akan irin yadda addini yake kin yawan tambaya musamman ta kwakwa da kuma wanda ya shiga cikin abin da bai dame shi ba qala imam al-bukhari rahimahullah ta'ala haddathana musa qala haddathana awana abu awana qala haddathana abd al-malik an warrad katib al-mughira قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدفع ذا الجد منك الجد أنكر قودك المغيرة الله يقارد دا أغريشي yake cewa wata rana ko kuma an karɓo daga warrat wanda shine sakataren al-mughira yace wata rana mu'awiyar ya aiko wa da mughira bunu shu'ba wasiƙa yake cewa mughira ka rubuto min abinda ka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗa kawai ina marmarin in ka rubuta mu ko me ka ji annabi ya faɗa na hadisi na magana to sai mu mughira ya rubuta masa wasi ya mai masa da masa ya ce cewa an innan nabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa dubura kulli dubri kulli fi duburi kulli salatin in ya idar da kowace sallah da ka sani ta farilla to ga addu'ar da yake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd Ba addu'ar da yake nan waka taba ilaihi kuma sai rubuta masa cewa annahu kana yin an ƙila wa fal. manzala Salama ya kasance yana hana cece kuce wa kasarati su'al da yawan tambaye tambaye tambayar kwakwa wa ida'atil mal da kuma almubazzaranci da kuɗi ɓannatar da kuɗi wa kana yanha an uquqil ummahat kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana hana yana yana hana mutane akan uququl ummahat shine wato wulaƙanta da kuma tozarta iyaye a nan ya ce iyaye mata amma ana nufin iyaye ga baki ɗaya har da mazan ma da wato eh, tozarta uwa bai fi muni ba fiye da tozarta uba saboda idan aka tozarta uba to kamar aka tozarta uwa abinda za ta ji na bakin ciki da kuma irin nauyin da take da shi na haƙƙi a kan shi ɗan da ya tozarta ta to shi ma uban yana da wato ainihin matsayi da daraja wanda bai kamata shi ma a tozarta shi ba don haka anan sai kawai addinin musulunci ya faɗi uh, ya faɗi wannan ya ce ya keɓance uwa da ambato amma ba haka ba shi ma uba ya zo sannan kuma yake cewa wa mana'in sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana hani akan hanawa in an zo an tambaye ka da kuma hat yawan roƙo kawo bani duka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya ya hana wa'annan to wannan hadisin kabai da muka gan shi a nan babu bukhari ya rawace shi ta hanyar musa ibn ismail shine musa ibn ismail at-tabuzai ana danganta shi zuwa ga sana'ar figar kaji watakila ko dai saboda sana'ar ta ce yana yin harkar figar kaji shine at-tabuzai a ba sigar kaji ba siyar da kayan ciki irin na kaji kundu da hanta da kai da kafa to wannan wanda yake sana'a shi ake cewa a tabuzaki to shi Musa bin Isma'il at a shi kuma ya ji daga Abu Awana shine ne alwattah ibn Abdullah al-Yashkuri قال حدثنا عبد الملك ابن عمير كينانكو an warra shi kuma gashi an arrafa shi da cewa katibul mughira ya rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa mughira bin shu'ba shi shi ma'awiya ya rubuta wa mughira bin shu'ba yana neman agajinsa akan wannan matsala to wannan abin da mughira ibn shu'ba ya gaya wa mu'awiya ibn abi sufyan Allah ya kare da a gare shi Allah ya ƙara yadda a gare su koyarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma na ɗaya daga cikin zikirai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan ya idar da sallah kuma mun sani a zikiri na farko shine hadisin sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wanda hadisin yana cikin sahihu al-bukhari yana cikin sahihu muslim da sunan tirmizi cewa kana rasulullah ta sa idan sarafa min salatihi za sa da ya yi sallama daga sallah istaghfara salatan sai istighfari sai ce allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram to a ruwayar ummuna aisha kuma inda al-bukhari wa tirmidhi tabarakta zal jalali wal ikram to sai zikiran da suka zo baya kai tsaye yana gama wannan sai la ilaha illallah wa da wula sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan shine hadisin mughira wanda rawahu al-bukhari wa muslim lafazin bukhari din shine wannan wanda ma karanta wa lafazin muslim anna rasulullah idza faraga min as-salati sallama wa sallama in annabi sallama ya idar da sallah yayi sallama to sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ألفظ إمام الطبراني كما أتكين المعجم الكبير دكشيدي مغيرة بن شعوب إن الله يدار الداء غريشي cewa manzala su sallama idan an idar da sallah a ƙarshen kowace sallah yana cewa la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul wa hayyul la yamut a ruwayat tabarani kenan wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka kaga kenan a ruwayar tsabarani ta wata hanyar daban akwai ƙarin yufi wa mutu wa huwa hayyun la biyadihil kai wannan jumlolin guda uku babu su a cikin riwayar bukhari kuma faɗin su ba laifi bane ba imam tabarani ya rawaice su kuma kamar yadda haisani yake cewa warwatuhu muwattaqun haka zalika al-imam al-hafiz ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama ya karkata zuwa inganci wannan kamar yadda ya bukhari ya tashi a cikin kitabun riqaq shi yasa ibn hajar a cikin kitabun riqaq ya sharhin hadisin anan a fatahul bari a cikin kitabul iktisam da ya sharhin ba sai ihala kawai da ya faɗi musa bin ismail musa sai ce wa huwa bin ismail eh, sai kuma abdulmalik ya ce huwa bin umair kawai iya abin da ya ce kenan eh, sai kuma ya ɗanyi bayanin na hau sai ya huce tsaraka mu yanzu mu sharhin hadisin ne jumlatan ba wanda ibn hajar ya kawo yanzu anan a cikin fituhul bari ba to eh, a ruwayar eh, wannan musnad na abdubin humai daga mughira ɗin dai kataba muawiyatu ila ila mughira kataba muawiyatu radiyallahu anhu ila al-mughira anikum ilayya shay'an min hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kataba ilayhi inni sami'tu rasulullah yata'awwadu min thalathatin naji manzo yana neman tsari daga abubuwa guda uku min uquqil ummahati ومن وعد البنات ومن منع وهات وسمعته ينهى عن ثلاث عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وسمعته يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد آه، إمام الطبراني نبي للكافي وان ديكي سنة الدعاء na imam al-tabarani a sunansa abul qasim al-tabarani Allah ya cikansa da rahama to a cikin kitabun du'a nasa ya rawaici wannan hadisin sabanin ruwaya da take cikin al-mu'jamul kabir bi sanadin sahih abinda ya rawaito shine فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت أقيت أعلم أن لا تزامي فكرت ولا ينفع الجد منك الجد wannan ita ce addu'a ta uku da ake yi bayan an idar da sallah ko ta biyu kai da ake yi bayan an idar da sallah in an yi astaghfirullah so uku Allahumma ta salam wa minka salam tabarakta zal jalali ko ya zal jalali da ikram تسيكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسيكم اللهم لا مانع لما أعطيتكم دولنا سنة حديث مغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن هنا يزعب شمسيه مسلم آه حديث الزبير ابن العواب الله يقاري داء غريشي المطالبي عبد الله بن الزبير كي ابنا حديث عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويل آه، القرشي القرشي الأزدي الزبيري رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين abu kubai babansa shine hawariyu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine awwalu mauludin wulida lil muslimina ba'da al hijra shi abdullah ibn zubair to yace manzala sama ya kasance yana fada bayan kowace sallah in yayi sallama yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سيتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن, بهن دبر كل صلاة نظرت هنا قرور توئنا أدوئي باين إذا الدقوة صلى ba wai in an kidar manzo Allah ta ce a karanta kaza kafa kaza ba a'a wannan yake yi wannan su ne addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi sai kuma bayan nan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya yi ya ci gaba da yin tasbihi ya yi tasbihi 33 sai hail abin nan sai hamdala 33 sai kabbara 33 subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sai cike taɗarin da la'ila illallah wa da wula sharikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai kuma idan ya gama da wayannan sai kuma ya zo a sai sai kuma ya kai karanta falaki da na qul huwallahu da falaki da nasi so uku a magariba da isha so ɗaiɗai a raguwar salloli shikenan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan hadisin subhanallahi wa bihamdihi ya zo a hadisin Abu Hurairah inda Muslim cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce man sabbaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatin wa hamidallaha salatan wa salatin wa kabbara allaha salatan wa salatin fa tilka tiz'atun wa tis'un وقال تماما مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر إن كي وإن كوما يوان ذنبانك الله زي غافر تابا كاغا فأبن باو هلي ما وسبا ساي wani da ya idar da sallah kawai sai daga hannunsa kaga ya fara roƙon wasu abubuwa na rayuwa shikenan in ya gama sai ya shafa sai ya tashi ko bai tasbihin nan ba gashi shi wannan annabi ne ya koyar ya ce a yi wanda inda za ka yi kuma kana da garanti in Allah ya karɓa an gafarta maka zunubanka yana cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira cewa talakawa sun zo da annabi suka ce ya rasulullah zahaba ahlud duthuri bil ujuri ko bil zahaba ahlud min al amwali bid darajat bidarajatul ula masu kudi sun kwashe manyan darajojin wanne imil mukim ga imanin ta dindindin yi salluna kama nusalli wa sumuna kama sumu wa lahun fadulun min amwalin ya ujjuna jiha ga da kudin da zasu je su hajji wa ya atamiruna su umara wa yi jahiduna wa ya tasaddaquna sai na zalace ala uhadithukum in akhastum adaratum ma sabaqakum in gaya muku abinda in kuka rike shi duk abinda kuka rasa abinda ya huce ku za ku rike shi ko a direktum man sabaqakum duk wanda ya fi ku za ku rike shi walam yudrikkum ahadun ba'dakum kuma in ka rike wannan ba wanda zai kamo ka shi a me zai hana ya rasula a gaya mana mana wa kuntum khayra man antum baina zaharanai kuma in aka tara mutane ku ne mafi alkhairi in kuka yi riko da wannan abin a cikin wanda kuke tsakankanin su illa man amila mislahu sai dai in kuma wani ya gano abin da kuke yi shi ma yayi tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatin ga wannan shine in kai Allah ya da a cikin jama'a ba kamar ka shikenan fa fa bainana sai muka yi sabani bayan mun bar wajen annabi sama an ji abu huraira ba'duna yace tusabbihu salatin nusabbihu 33 wa nahmadu 33 wa nukabbiru arba'an kaga sai mu wallahu akbar mu yi ta 40 34 ragowar 33 uku ya zama 100 kenan sai yace abu huraira sai faraja'tu ilayhi sai na koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace taqulu subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar in ka faɗi hakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dai kenan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai kai shi 33 shi kenan hatta min hunna 33 wannan duka hadisin Abu Hurairah Sani Allah ya kare da a gare shi ya zo a cikin sayyid Muslim daga Ka'ab ibn Ujra ta Allah ya kare da a gare shi yake cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'aqibatun la yakhibu qa'iluhunna wasu abubuwa da ake kawo su a ƙarshe wanda duk ya faɗe su ba zai taɗe ba aw fa'iluhunna dubra kulli salatin maktubatin Salasin wa salasina tasbiha wa salasun wa salasuna tahmida wa arba'un wa salasuna takbira kaga wannan a wannan ruwaya ta sayyid muslim ya zo a cewa takbirin a wato zaka yi 34 ne a ruwayar wanda hadisin da muka fi sabawa da shi hadisin Abu zar wanda shi ne imamun nau ya kawo a cikin arba'u na hadis ko cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai cewa sun zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce zahaba da suri bil ujuri salluna kama nusalli wa suna kama waye ta yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ko sai maza Allah ta ce ala inna li kulli tasbihatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa fi bid'i ahadikum sadaqa to wayna hadisan suna fassara takbira da tahlila da tasbiha din ga yadda ake yin su 33 yazo hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas Allah ya kare da garshi wanda yake cikin littafin Imam al cikin ad Kabir da kuma Ibn Asakir a cikin tarihi Madinatu Dimashq bi sanadin hasan ibn hajar ya hassana sanadin a cikin nata'ijul afkar Allah ya da rahama cewa ma yamna'u ahadukum an yukabbira fi dubri kulli salatin ashara in ba ka iya talatin din me zai hana ko goma ne kace Allahu akbar Allahu akbar Allah yusabbihu asharan subhanallahi subhanallahi goma kadhalika fi khamsi salawat kaga in aka haɗa salloli biyar ya zama hamsuna wa mi'atun bil lisan kaga ɗari da hamsin kenan da baka wa mi'atun wa alfun wa mi'a fil mizan amma in aka ɗora su a ma'auni ranar gobe kiyama za su kai dubu da ɗari biyar fa'iza awa ila firashihi in kuma za ka kwanta kabbar arba'in wa talatin Allahu akbar Allahu Allahu akbar 43 wa hamida 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wa sabbaha 33 fadhalika 100 bil lisan wa 1000 fil mizan thumma qala fa ayyukum ya'malu fi yawmihi wa laylatihi 2500 sayyi'a to yanzu barin tambaye ku kaga yanzu ka samu lada 2500 to a cikin kuwaye zai yi zunubi dubu biyar ɗari biyar ai da wahala ma'ana inda za ka lazunci waɗannan zikiran wazifarka kenan shi kenan ko ba ka sa wa kanka suna ba kai mabiyin annabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam in kai wata kungiya in ta taimakon addini ce ba ne amma in ta kawo wani abu ne a cikin addini wannan kuma bai ba a yarda ba an ah, kun yi kungiya ta aikin gaya da taimakon kai da kai a unguwa nan ba ne a in kun yi kungiya don ku ba da agaji da gudunma wannan ba a in kun yi kungiya ta makaranta ƙur'ani ko mahaddata ƙur'ani ko malamai matasa ko manyan malamai don dai ku san yadda za ku tsara al'amuran ku na ta shigo muku wannan duk ba amma dai ƙungiyar da za ta kawo maka wani zikiri daban ko wata siga daban inda za ka tsaya akan nanu sallama shi ma kansa ka kiyaye shi da sai ka zama waliyin Allah duk wani wali da zai kawo nasa duk wani wali da zai kawo nasa wallahi shi kansa wali ba zai huce ka ba in ka rike na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk walittakarsa kowane wali ne iya je ƙarshen walittakarsa a ce yana da ilimi kuma yana da ibada zai wahala in zai kai imamu malik zai wahala in zai kai imamu malik zai wahala wahalar duniyar nan in zai kai imamu shafi'i zai wahala in zai kai imamu ahmad zai wahala in zai kai imam abu hanifa zai wahala in zai kai bukhari zai wahala in zai kai muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah ko ibn abi shayba ko abdurrazzaq ko abu ya'la ko tabarani zai wahala wannan bawa Allah ya kai wa'annan malaman da a cikin littattafan su aka samu wa'annan zikiran na annan kuma shi ba zai iya kama maka isnadi ba in ya kawo maka mata kila cike ke da majahil waɗanda ba a so su kuma waɗannan ga isinadan nan fes-fes kawai karantawa za ka yi daga busai sai su kunya na ba sai ka ɓata kanka lokaci ba sai ka ɗauki na annabi sallallahu alaihi wasallam ka huta ba ka da wahala ba sai ka zagi kowa ba ba sai ka kushe wa kowa ba amma dai ka tsaya akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a hadisin sa'ad kenan ya zo a cikin hadisi abdullahi dan umar inda nasa'i a cikin asunan kitabu sahau cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallama ko kuma sayyidina umar cewa wani mutum ya yi mafarki irin ra'ati ma yaran na'im qila lahu mara kum shay'in amarakum kuma sawsa me annabi ya umarce ku sai ce a marana an nusabbiya salasin wa salasin wa nahmada salasin wa salasin wa nukabbira arba'an wa salasin fatil kami'atun kala sabbihu khamsan wa ishirin to sai ce masa a ah, to ku yi 25 wa ahmadu 25 wa ishirin 25 wa hallalu 25 wa fatil kami'atun falamma asba zakar zalika lin nabi sallallahu alaihi to da ya mafi da ya waye gari shi mutumin sai zai ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sama yake cewa if'alu kama qala al-ansari eh, to ku yi kamar yadda wannan mutumin ya faɗa sai zama mafarki ne annabi sama ya masa stampi in aka samu mafarki a lokacin annabi sama kuma manzo Allah ya ji ya dora su akai ko yayi magana ko ya tabbatar da su to mafarkin ya zama shari'a amma bayan ba manzo Allah sallama mafarki baya zama shari'a sai dai yuta annasu ji ana iya dan ɗebe kewa da shi a iya tare akan wani abu ko a cire rai akan wani abu sannan sassalama yake cewa babu abin da ya rage a cikin annabta sai kuma abubuwan na almishir shi ne kyakkyawan mafarki da mumini zai yi ko a yi masa yara halmumin au tura lahu yara halmumin au tura to wannan su ne a addu'o'in da ake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi idan ya idar da sallah bayan ya idar da sallah akwai addu'in da yake kafin ya idar da sallah Allahumma inna a'udhu min min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiih ad-dajjal wannan hadisi Abu Hurairah ne sananne bayan kuma akwai hadisi Allahumma inni a'udhu min azabil qabri wanda yake cikin hadisin ummu Aisha Allah ya kare da a gare ta inda al-Bukhari sannan kuma bayan nan akwai wato hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko addu'a da manzala yake cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman wala wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim hadisin Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu inda al-Bukhari wa rawahu aidan al muslim duka dai hadisin sayyidina abubakar ne Allah ya kare yadda a gare shi bayan allahu Allahumma ghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu hadisin sayyidina ali ne ibn abi talib wa ma anta alamu bihi anta al-muqaddim wa anta al-muakhir ya zal jalali wal ikram ko la ilaha illa anta wannan shi wa mazala sama yana yi wannan hadisan da muke da na faɗa muku saboda munasabar hadisin mughira ne akwai hadisin da malamai sun ta kai kawo a cewa a ina ake sa shi shin ana sa shi ne qabla salam ko ba'da salam shine hadisin mu'azu ɗan jabal wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa yana cikin sunan abi dawud ko yake cewa ya mu'azu, wallahi ina son ka ina kar karka bari a ƙarshen kowace sallah ka tashi face sai ka ce allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati wannan in ka hada za ga shi zai baka zikiri goma sha ɗaya ko goma biyu ko goma na bayan sallah to a wannan na cikin hadisin nan mu sake komawa mu kalli ainihin hadisin saboda mu fa'idantu da abin da yake cikin hadisin na na fa'idoji kuma maga ko Allah zai samu mun yi maganar ƙulhuwallahu ahad ko shi ban faɗi ko hadisin wai ba hadisin uqbatu bin amir ne aljuhani Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin sunan abi dawud bi isnadin sahih kuma ya zo a hadisin ummu na aisha shi uqbatu bin amir yake cewa manzo Allah ya umarce da dinga karanta qul da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas bayan kowace sallah ummu na aisha kuma tace manzo Allah ya kasance idan ba shi da lafiya yana wa kansa karatu da kansa ya karanta wa kansa qul Wallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas fa idha ishtadda waj'ahu kuntu aqra'uhu aqra'u alayhi idan kuma rashin lafiyar ta yawa ni nake karanta masa a don haka da falaki da nafi da Wallahu duka wannan suna cikin eh, hadisin uku ba sai kuma hadisin sai kuma addu'ar karanta ayatul kursiyu wannan yana cikin hadisin Abu Umama talbahili Allah ya ƙara yadda a gare shi Sudai ibn Ajlan Allah ya ƙara yadda a gare shi Imam an-Nasa'i ya rawace shi a cikin Amalul Yawmi wal Layla bi sanadin sahih sahul albani yake cewa manzala kuma yace man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktuba wanda duk ya karanta ayatul kursi bayan an idan da kowace sallah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut abinda kawai da ana shiga aljanna shine mutuwa amma da ya mutu insha Allah sai aljanna Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rama a cikin Zadul Ma'ad ya hadi khairul ibad yake cewa wa balagani an sheikhina Abi al-Abbas ibn Taymiyyah ce kuma naji a wajen na na samu daga wajen malamin shekul islam ibn taimiyya cewa annahu kana kala yake ce ma taraktuhu aqiba kulli salatin tunda nake a rayuwa ta ban taɓa tashi daga sallah ba sai nayi ayatul kursi da kuma kowa ya san falalar da ayatul kursi take da shi to a wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a akwai hadisin Allahumma inna salaka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa alama taqabbala na hadisin ummu salama a sallar magribi sallar asuba da kuma sallar magriba a wata ruwayar kana yaqulu idza salla subha hi mai sallim Allahumma inna salaka ilman nafi'an to sai mu dawo mu tarjama ko kuma mu fassara waɗannan kalmomin da suke cikin wannan hadisin na la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يكي ينتوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله با وندا يتنشنش بوتا ومن الإله شيني المعبود al'uluhiyyar ubudiyya kuma ita bauta shine ƙasƙantar da kai da risinawa da sauke dukkan wani ƙarfi da iko nuna haka a zahirin gaɓoɓi da kuma ƙudurce wannan a cikin zuci tare da niyyar miƙa wannan sarandar da sallamawar zuwa ga wanda kake bautawa to wanda ake bautawa kala biyu ne wanda ya cancanta da waɗanda ba cancanta wanda ya cancanta guda ɗaya ne Allah shi kai shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin zukhruf yake cewa wa huwa allazi fis samai ilahu shine a wanda ake bautawa a sama in ka je sama gaba ɗaya tun daga farkon sama har ƙarshen ta abin bauta ɗaya ne don isu a sama ma ba ta shirka mala'iku wafil ardi in ka dawo duniya kuma ba wani wanda in aka bauta masa an yi daidai sai shi wafil ardi ilahu shine abin duk da cewa a ƙasa akwai wanda ake bautawa daban amma ba cancanta shi yasa sai kalmar ta zo la ilaha la annasiya lil jin abin da ake nufi da annasiya lil jin wata kalma ce in ta zo to suna yana zuwa a gabanta wannan sunan ana masa fataha wasu sun yi saɓani akan mabini ne ita wannan laɗin ita ta ta sabce shi to inda ka gala ka ga suna a gabanta da fataha to ka kwantar da hankalinka labarin da za a bayar an kore samuwarsa akan wannan sunan ya sa dama in ta shigo tana shigowa ne a cikin jumla wacce take mai ɗauke da suna da labarin suna misali kamar ka ce yaro malalaci ko yaro malalaci ne ko yaro malalaci ko yaron almajiri ne kaga yaro suna ne almajiri ne labarin yaro ne ko haka ne ko to in ka ɗauko wula ka zo ka sa ta a farkon nan kaga ka sa alwaladu muhazzabun ko tilmizun ko to da ka kawo la wannan rufa ɗauke za ka ce la walada kuma daga cin sharɗanta suna tana shiga ne akan suna na kira ba ta shiga ne akan suna ma'arifa an gane ko sai ka ce la walada to in ka ce babu wani yaro dole fassara sai ka kawo wani in ka ce babu wani yaro almajiri duk jinsin yaro ka kore masa almajirki haka ne ko in ka so ka kara bayanau abin da ake kira adverbial clause misali ka ce a wannan unguwar ko a wannan gidan ko a wannan makarantar wannan kuma kai kajiyo da aka da kace ce la ilaha sha ka ce ba wani wanda za a sallama masa ta hanyar ruku'u ko sujada ko a roƙe shi ko a sa fatan zai yi ko ya shigar da mutum wuta ko ya shigar da mutum aljanna ko ya ba mutum sa'a babu shi duka jinsin abin da eh, wanda yake mai allantaka yake babu ka kore sai kuma ka ce illallah sai wanda yake sunansa Allah yanzu ka kore ka kuma tabbatar shi rawa ka ce shi tauhidi nafiyun ne wa isbatun illallah sai Allah ka tsane raguwa gaba ɗaya ba su ka kuma tabbatar da Allah wanda dama shi akwai shi na'am a tauhidin asha'ira mun taso mun ji ana cewa la ilaha ay la ma'budu illa Allah ko kuma a ce la khaliqa wa la raziqa illa Allah ko ba shi nan a cikin kawaidi ba la la ina ma'anan la zan mun da ce la ilaha ma'anan la ake mun da ce shi ma kansa larabci ne ila ma'anan la din a kewaye kamar la malam mai jan baki ne ce la sai malam ce ina ma'anan la nemo mana ita an gane ko tana ina ma'anan la din ku samu mana ita sai aka fito ma'anar da shine la halika ake ta ko la khalika ba mahalicci wala razika ba mai azartawa illa huwa face shi a rabbul ibad ubangijin mu bayi masu kamanni ban ba. <laughs> haka ya ke <laughs> ta la khaliqa ba wanda yake halitta wala raziqa ba mai azartawa wala ma'budu bi haqqin ba wanda za a bautawa ta gaskiya kuma ba wanda za a roƙa ba wanda za a dogara da shi irin dogaro na ƙarshe ba dogaro na sababi ba duk ɗaya dogara da ubansa ya nemo ya bashi duk mata ta dogara da mutum wannan dogaro ne na sababi amma ka ce ni aljanna ta tun da dawa na ba matsala kafa dogara da shi ko aini nasara ta da sa'a ta tun da dawani Wani sai dai zai maka sababi in yana iyawa amma wa ala Allah fa tawakkalu in kuntun mumini la ilaha ba wanda zaka sallama wa ka mika masa wuya shi wannan sallamawar da miƙa wuyar to akwai wasu abubuwa da sai an hada da su ba kawai mujarradin ka sallama masa to mun ji illallah sai Allah shikenan ka faɗa ka sha a'a na ɗaya dole sai ka yadda sai ka yadda a ranka ba wai mujarradin faɗa kai ba to in ka yadda to kaga maganar karyatawa babu ita ko maganar kin yadda babu ita sai ka gaskata in kuma ka gaskata to maganar karyatawa babu ita shine as-sidqu al-munafi lil sannan kuma tun da ka ce kayar da ba wani abin bauta to kar a ganka kana bauta wani ɗin shi ne al'inƙiyar ko kuma alƙabul sai almunafi, littar Almunafi, littar a ganka ba gunki ba boka ba malam ba wani wanda za ka je kai masa abin da ake wa Allah shi kuma Allah duk abin da ake so a yi masa kana iya masa la ilaha illallah ke sannan kuma dole ka karɓi duk abin da Allah ya kawo maka shine alqabul kenan almunasi littar ya zama ba ba za ka ce an yi kaza ni ba zan yi kaza sallar azar nan na gaji raka'a biyu zan yi azumin nan na bada a'a dole sai ka karɓi duk abin da Allah ya kawo maka alƙabul kenan sannan kuma dole ka so Allah ka so duk abin da yake tattare da shi wanda zai zama ya kore kiyayya Dole wannan fa sune shurut la ilaha illallah da ake faɗa wanda ita la ilaha illallah ita ce miftahul janna an zo aljanna kowa da ita zai sai mai ita ne zai buɗe ƙofar aljanna ya shiga to amma kowane makulli yana da haƙoransa to wayannan sharaɗan su ne haƙoran la'ila illallah ka iya ce a to aina kuka samu su bid'a ke na sai ce a'a ba bid'a ba ce da muka bibi nassoshin qur'ani da sunna duk wani abu da muka kawo mun ganshi a qur'ani ne da sunna a gane to shine la ilaha illallah ba wani wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wahdahu wannan faɗin wahadahu taukidi ne ƙarfafa wannan tabbatarwar da kai ne da kuma ƙarfafa korewar cewa duk wanda ka kore fa ya koru Allah da ka tabbatar kuma shi ɗaya ne wahdahu shi kaɗai ne to da an yi haka ma magana ta cika amma don a kora dukkan wata shubaha. ta haɗa Allah da wani sai aka ƙara la sharika lahu don haka duk wanda ya shirka ya cika yan azzalimi duk wani uzurin shirka an riga an aje maka shi wahdahu la sharika lahu lahul mulku dukkan wani iko a hannunsa yake shi mulki kala kala ne amma mulkin da yafi komai a ce kai ka samar da abu da abin da ka samar mallakar ne haka ne to amma saboda gajiyawa ta ɗan adam zai iya samar da abu kuma mallakar ta fita daga hannunsa yanzu kafintan da ya wannan bencin ai shi ya samar da shi ko amma da ya sayar da shi ya fita daga hannunsa ko saboda ka yanzu mallaka ta tashi daga hannunsa ta koma hannun wanda ya siye shi a mutumin da ya gina gida da kuɗinsa da komai aka ya ba da kudi aka gina masa gida mallakarsa ne da aka ya ga dama ya canja masa kofa ya ga dama ya canja masa fenti ya ga dama ya masa duk abin da ya ga dama amma daga ran da ya ba da haya to akwai wani iko da bai sai ya shi da wannan gidan ba ba zai zo karfe ɗayan dare ko biyun dare ya buɗe cikin gidan ya shiga domin ya duba wani abu ba ko ba ka ba sai ya nemi izinin wanda yake ciki kuma yanzu shine mai mallakar gidan to wannan mallakar bayi kenan shi kuma Allah shi ya samar da komai don haka komai mallakar ne shi yake gudanar da komai da komai karkashin mulkinsa yake da iko shi yake da damar da zai rasar da komai kuma sanda yake yin komai baya bukatar komai a wurin kowa amma mallakar ɗan adam ko duk abin da ɗan adam zai yi ya buƙaci sa. yanzu wanda zai maka bencin nan ba shi ya shuka bishiyar katakon ba wanda ya shuka bishiyar katakon ba shi ya zartar da za a yanka ta ba wanda ya za ga dole dai ana buƙatar ne wannan da wannan kafin a samu mallakar abu ɗaya sannan idan ka zo iko na gudanarwa to duk wanda yake da wani iko na gudanarwa yana da ƙarfi ne a iya inda yake kawai kuma ƙarfin nasa shi ma yana da iyaka domin ba don Allah ya hore masa mutanen sun rusuna masa ba da za su taru za su iya kashe shi nawa aka yi aka kashe aka karɓa mulki ko ba haka bane wani uzuri zai sa ka ɗan matsa wanda bai isa ba kuma ya zo ya zama shine shugabanka to shi yasa sai aka ce duk wani abu wanda yake mallaka ne ko iko ne to na Allah ne in ka ga wani da shi Allah ne ya gaya shi, shi lahul mulku wa lahul hamdu sannan yabo da kirari da godiya duka na hakika naka ne domin kana yaban wanda yake da sifofi ne masu kyau in ka zo ka yabi mara sifofi masu kyau za a ce ƙarya kake to ba wanda ya kai Allah sifofi masu kyau na ƙasaita da ita ka ji fa Allah ya ce rafi'ud darajat duk duniya kaga wata daraja shi ya ɗaukaka ta zul arsh ba wanda yake da al'arshi ta sai shi kadai yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi li yunzira yawm at-tanadi يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار in ka ji Allah yana wasu bayanan ai duk bushewar zuciyarka kai ka in ba Allah ba ba wanda ya isa yi alam nuhlikil awwalina ba mu ne muka halakar da mutanen farko ba summa nutbi'uhumul akhirina sannan muka biyo su da na ƙarshe duk muka halakar da su Allah sai to kazalika naf'alu bil mujrimina in ba Allah ba ya isa wannan magana yace faqadarna fa ni'mal qadiruna ya faɗa kuma ya yabi kansa kuma har yanzu ba a taɓa samu wanda ya ci gyaran sa ka ku ai ya cancanci yabo shi yabo kana faɗar kalmomi ne na tarawa da sallamawa ga wanda yake da su yake da sifofin to sannan kuma sai kirari shi kuma kirari Ka wa wanda kake so ne yau akwai wanda ya kamata ka so da ya kai Allah shi kuma kirari a yana tabbata ne ta hanyar faɗar waɗansu kalmomi da za su kambama wanda kake yi wa kirari da za su fito da da misalai da za su fito da ma'anar waye shi in a gama gari wa'anda ba mutane ba wa'anda ba a gama gari gama garin halittu ba ubangiji ba ana iya yin abin da a adabin hausa muke cewa kambame ko zulaƙe ko kambaman zulaƙe shine ka ɗauko wata sifa wata tafi ƙarfin wanda kake wa kirarin ma ka haɗa shi da ita shi kuma kirari ana yi wa mutane haka ne ana yi wa dabbobi ana yi wa garuruwa ana yi wa abinci ana yi wa abubuwa misali kirarin da ake wa mutane ga sunan a waƙoƙin makaɗan maza da yawa ko ba haka ba ga sunan a waƙoƙin su ɗan rambaɗa su su ɗan anace su kasu zurmi su shata su ɗan ƙwairu, su aliyu ɗan dawa ko aliyu ɗan dawa ɗin duk gashi nan kaga ana kirari ga ake wa mutane kenan ko a ce giwa mai ban tsoro kai ka san toron giwa in ka gan shi dole zai baka tsoro ko mafarauci ne na habu dan ibrahim kaga mutum yake wa amma shi ya kai toron giwan ne har ya kai toron giwan to sannan ana na ce ana yi wa mutane ko sannan ana yi wa dabbobi yanzu ka ɗau kura kawai kirarin da ake mata kura ne ake cewa dabbar wahabu ko menene ƙarshen ma a to me alaƙar dabbar wahabu da kuma ci da gashi na gare ba shi ne ƙarshen ba Allah ke baki me? Allah ke baki ruwa haka ne ko to ka gani irin wannan kowa ya dare da rabanki kaga irin abinda ake wa eh to dabbobi suna da nasu irin wannan din sannan ana yi wa garuruwa eh wani itace ne kasan an masa kirari eh irin su karaki akwai da ki na miji ke eh, biri na ganin ka kwana ka to ka ke biri na ganin ka ya eh, kera itace yawwa eh ko rimi a dangari ba sannan abinci ma ana yi mata dankali ko shakushe da shan maza tun mata sai kuma me gyada mai sihiri eh gero baka to kirari kenan to yau kun fahimci kirari to na hakika ya tabbata ga Allah na hakika ya tabbata ga Allah shi ne ake yi wa kirari in an yi kuma an yi daidai amen da za mu shiga fannin yi wa Allah kirari shi ma kuma baiwa ce a kowanda Allah ya buɗa musu in su ne wa Allah kirari sai ka ji hawaye yana zubo maka ba ma ka san wai hawayen na farin ciki ne ko na ya kamar ka dai me yasa kuma yana da kyau a samu inda suka iya a cikin mutane don su ƙara gaya wa mutane waye Allah so da ka san ma yadda za ka mu'amalanci ubangijin to yabo da kirari da godiya ita kuma godiya shi ne nuna yarda da ƙauna da amincewa ga wanda ya maka wani alheri shi ne godiya ya ka ita godiya ba ta zuwa sai an maka alheri in kai godiya ga wanda bai maka alheri ba za ko ɗanka ne yanzu in ka ce kai zo ka je ka yi min kaza sai bai maka ba sai ka ce wani na gode to zai shiga taitayinsa ya san dai bai kyauta ba saboda ka to da yabo da kirari da godiya na hakika din na Allah ne lahul mulku wa lahul hamd can da kake wannan addu'ar sai ka dinga tunano haka a zuciyarka kaga in ba Allah ba waye zai dauke maka wanda kake kauna kuma ya jira ka gode masa ko ba haka bane ya ɗauke maka mata ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki ko iyaye kuma abin da yake jira ka ce laka alhamdu ya rab ka saba masa kuma ya cigaba gaba da baka kyautarsa da numfashinsa jin nasa ne ya cigaba gaba da baka kai masa laifi ya suturta ka ya buɗa maka ya baka lokaci kuma ya kaddara maka ka tuba kuma ya karɓi tubanka kuma ya saka aljanna dan Allah wannan bai san suka gode masa ba in kuma ya ga dama abu ka dan abu kaɗan tsitsi sai ya kama ka da laifin abu kuma ya azabtar da kai a duniya ko a lahira kuma ba wanda ya isa ce masa danne shi ne ya isa ya ce da kowa don ne la yi tsalo amma ya tsalo wahun yi tsalo in yana wa kansa kirari ya buranta maka kuma dole ka haƙura kuma kai ya hana ka gori ya nuna isa kai kuma ya hana ka nuna isa kuma shi ya isan ne shi za ke nuna isa kai kuma baka isa ba shi yasa baka nuna isa ba wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah yana da iko akan komai shi mai iko ne akan komai ba a ce ma qadir ba sai aka ce qadir duk komai da ka sani Allah yana so yayi ba wani abu da ke faruwa a duniya face sai Allah ya ga damar faruwar kuma duk abin da bai faru ba rashin faruwarsa ba wai rashin ikon Allah ba wai rashin iko ne da Allah ba shi da shi ba a'a arifu ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kullau kana kaifa yakun ya san abin da yake gudana saboda shi ya gudanar da shi da abin da ya gudana a baya saboda shi ya gudanar da shi da abin da bai gudana ba ma ya san inda zai gudana ya zai gudana saboda ya ƙi barinsa ya gudana ne saboda wata hikimarsa shi sa masu wa'azi da ƙasas suke cewa wata ran wai shaidan yake cewa shi malami ɗaya masani ya fi wahalar da shi fiye da masu ibada dubu sai aka ce masa kaifa zalik sai ce to barka gani sai ya samu wani bawan Allah a kogo mai ibada sai yake cewa yanzu kuwa ala gafarta malam kana ganin Allah zai iya shigar da duniyan nan gaba ɗaya cikin kwai kawai ya mai da ita cikin kwai kwai an san kwai koyi haka yan can suke fada koyi kwai sai malam ya ce a ba zai yiwu ba sai shi ya ce to kun gani kafara min haisu la yadri <laughs> ya kafin ki zo da yana kaman an ce mai Allah zai iya ya ce a sai ce to bari ku ga kuma unduru kaifa nal abu bil ubban to yanzu unduru kaifa yal abu bin al ulama ku tsaya ku ga yadda malamai su ce mana sai je samu wani malami sai ce hal saɓi Allah an yudkhila al arda fi bayda shin Allah zai iya shigar da duniyar nan ku a cikin kwai gaba ɗayanta ta koma cikin kwai sai ce me ka wannan tambayar kuma in sha'a in Allah ya ga dama yuwassi'u al-baydata wa yusaghiru al-alam sai mai da duniya an ya sai fada daban sai shigar da shi fa huwa ala kulli shay'in qadir sai ce to kun ga yadda malamai suke mana ko shi sa shedan yana cin tsoron malamai saboda suna bata masa dukkan wani shirinsa wa huwa ala kulli shay'in qadir so mala abba ya nuna min lokaci yayi Allahumma la mani lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfadu al-jadd wa anka jadd kamar yana da kyau mu danyi tsokaci haka akan wannan sai mu bari sai Allah ya kai mu wani satin in Allah ya sake haɗa mu a yi haƙuri da ƙarancin na'am na'am eh talatin da uku ne eh in na ce talatin su ɗatan baki ne yawwa talatin da uku to wannan ɗan ƙarashin ta'aliki akan Allahumma la mani ilma a ɗin da kuma munasabar hadisin da babu insha Allah zai zo a karatunmu na gaba wanda shine wa wa kana yanha anil an kila wa qal wa kasartu su'al wa mal abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa